ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Dr. Muhris kashi na biyar Duye da zuciya take a zarzalata da san kallon fuskarsa sai ta jiya mata kwarjini ta kasa ɗagowa ta kalle shi. matashiyar budurwar da ke zaune ta bi shi da kallon mamaki cikin murya da ke nuna ɓacin rai ta ce amma yaya muhris ai ba mu gama magana ba ba tare da ya tanka mata ba ya jawo takarda yana rubutu sannan ya ajiye a gabanta da faɗin ki gaishe da Faiza. cike da takaici ta ɗauki takarda tana jifar nana da harara ta fice da hannu ya mata alamar ta zauna jiki ba ƙwari ta zauna cikin sanyin muryar nan tata ta ce ina wuni lafiya ya amsa a takaice shiru ne ya ratsa tsakaninsu shi yana jira ya ji daga gare ta nana kuwa shi take jira ya ce wani abu hakan sai ya kular da shi ya ɗauka tsabar rainin wayo ne wato shi take jira ya magana yana tausayinta ashe 'yan rainin hankali ce mai ji da kan tsiya bai sani ba teburin da ke gabansa ya buga nana ta yi saurin ɗago ido ta sauke a kansa Numfashin ta ya tsaya na wasu daƙiƙu yau sai take ganin kamar ya fi sauran ranakun kyau ta kasa ɗauke idanta a kansa sai ma shagala da ta yi da kallonsa yayin da zuciyarta ke bada wani sauti mai wuya fassara idansa na kan sistem ɗin da ke gabansa jin ta sake yin shiru cikin murya da ke nuna ɓacin ya ce if you are not ready get bai ƙarasa bai nuna mata hanyar fita har lokacin idansa na kan sistem ɗin nana ta yi firgigid cikin sanyin murya ta ce don allah ka yi haƙuri ban ji me ka ce ba hakan ya ƙara fusata shi da tabbatar masa da zarginsa da gaske shi take jira ya soma mata magana kamar ta san tunanin da yake ta ce na ƙara samun sauƙi sai dai wani lokacin nakan ji zuciyata na min zafi magana ta ta sanya zuciyarsa daga dogon fushin da ya hau ya ce kina sa damuwa a ranki Matukar kina son samun lafiya ya zama dole ki daina ta jinjina kai da faɗin in sha Allah zan yi ƙoƙari takardar ta sai rubuta ya miƙa mata ba tare da ya mata wani bayani ba a ganinsa ta yi karatu za ta fuskanci me yake nufi ta karɓa tana duba takardar tare da miƙewa tsaye ta fita bayan ta masa godiya tambaya ta aka nuna mata laboratory ɗin asibitin ta ba su takardar suka ɗebi jininta sannan suka ce ta dawo bayan kwana biyu ta karɓi sakamako cike da tunanin dr maurice ta bar asibitin zuwa gidan su sakina a falo ta tarar da mumihindu da sakina suna zaɓar kulolin da ƙawar momin ta kawo ta duka ta gaishe da mumihindu cike da ladabi ta amsa bata tambaye ta dalilin zuwanta a makara ba don tun daren jiya ta sanar mata za ta je asibiti amarya ki zaɓi wannan zai yi kyau da sawa ango abinci cewar hajiya binta kawar momi na ta yi dariya tana rufe fuska tashi ki je ki ɗora abincin rana momi da ta ce da nana ta amsa da to sannan ta nufi kicin a ranta tana mamakin anti sakinan aure za ta yi ko dai matar tana tsokanar ta ne amma kuma idan ba aure za ta yi ba mai haɗa ta da zaɓar kuloli. atika ce ta shigo da kwandon wanke-wanke nana ta kasa juriya sai da ta tambaye ta wai anti sakina aure za ta yi ne atika ta ce la ai kun fi kusa kar ki ce mu biki sani ba wallahi ban sani ba ai kuwa aure za ta yi za ta auri yaron aminiyar mu hindu jikin na ne ya sanyi ta ce Allah ya sanya alkhairi amin amma sai na ga kamar ba kya farin ciki da nan tana faɗin ba farin ciki ne ba na yi ba taka har zuciyata na ji ma'anta sake na daɗi sai dai ta zama wata katanga da ke bani kariya ne ko a cikin gidan nan ba don ita ba ina jin da na na da ta daɗe da korata. idan ta yi aure wa zai jibanci lamurana wataƙila ma ba a garin nan za a ajiye ta ba ko a garin nan ne bani da tabbacin mijinta zai yarda ta ci gaba da jibanta na. sosai tausayinta ya kama atika da riƙo tana faɗin Allah yana tare da ke yana sane da ke ki ci gaba da miƙa dukkan lamuran ki gare shi ta jinjina kai jiki a sanye ta soma gyaran kayan miya Nabila na ta faman kumbura-kumbura ta shigo gida ta cillar da mayafinta da jakarta akan kujera Ke lafiyarki? Ba na son taɓara fa, cewar Anta Fa'iza. Mama na rasa mene wa yayan Muris da baya suna. Kullum wulaƙanta ni yake, ko kallo na fa baya yi. Magana da kira yake amsa min? Kamar ba ‘yar uwarsa ba? Kamar ba jininsa ba? Anta Fa'iza ta ce to ai dole ya wulaƙanta ki, tunda kin zama mace mara kamun kai. Wa ya gaya miki ana wa namiji haka? Ki riƙe martabar ki ta ‘ya mace, matuƙar kina son kima a idansa. ni dai mama dan Allah ki wa momi Hadiza magana a haɗa ma aure Anta Fa'iza ta kama baki da faɗin wa ni rufa min asiri kin fi kowa sanin halin Hadiza ni ba zan yarda a ci micina ba ki bar ni inda Allah ya ajiye ni ke ma ina baki shawara a matsayina na mahaifiyarki ki cire muhuris a ranki ki saurari wanda suka dace da ki daidai ruwa daidai tsaki ki bar ganin kina yar uwarsa rayuwar nan ta yanzu ƙwarya ta bi ƙwarya ake tana faɗa hakan ta miƙe ta bar falon nabila kuma sai faman kumbura kumbura take jiki a sanye rai babu daɗi na na ta dawo gida jan auren sakina ya tada hankalinta babbar fargaba ta yadda rayuwarta za ta ci gaba da kasancewa taimakon sakina ne ya kawo ta matsayin da take a yanzu ta daɗe tana tallafa a rayuwarta tana taya ta farin ciki don burin kowace ya mace ta kasance gidan mijinta ya Allah kana sane da ni ka kamun mafita a rayuwata ta ƙarasa hawa yana wanke mata fuska kusan minti ashirin tana kuka na takaici da tausayin rayuwarta kafin ta share hawayenta ta kwanta kan katifarta wacce sakinan ce ta siya ta bata ta ɗora kanta da ke sara mata akan fulo tare da limshe ido sai dai me fuskar dr morris ce ta dawo mata a ƙwayar idonta da ƙwaƙwalwa a zuciyarta tana ƙara jinjina kyawunsa da yaba halayyarsa na tausayi da taimako dukiyarsa ta rufe masa ido ta sa ya wulaƙanta ɗan adam ba da tunanin birjik a ta bacci awon gaba da ita ba tare da ta ankara ba saki nake ta faman duba wayarta a karo na ba adadi tun daren jiya take tsammanin kiran dr maurice da momi data ta gaya mata cewar an sanar da shi zancen auren ta sa aran ta zai neme ta don su fahimci juna kafin lokacin bikin duba da ba wani lokaci mai tsawo aka saba ta kudurta a ta ba za ta fara neman shi ba kada ya raina ta hakan ya sa ba ta kira shi ba da tuni ta daɗe da gabatar da kanta a gare shi tsaki ta tana ajiye wayar a gefe ganin sha biyu saura minti biyar na dare rai babu daɗi ta kwanta yayin da zuciyarta ke cike da tsantsar sansa tana jin kamar ta jawo lokacin auren nasu a ɓangaren dr morris kuwa kwata-kwata bai damu da sanin wace ce mahaifiyar tasa ta zaɓa masa ba duba da ba shi da ra'ayin soyayya balle ya ce zai je ya ganta ko za ta yi daidai da ra'ayinsa su fahimci juna har ya faɗa santa ya sa a ransa biyayya ce kawai zai yi ga mahaifiyar tasa sha biyu na dare ya shigo gida don ya tsaya yin tiyata a asibiti wadda yawa tiyatar mace ce mai ciki ta sha matukar wahala don ta daɗe tana naƙuda an yi indusin ɗinta amma bebin ya ƙi fitowa hakan ya sa ya ƙara ganin ƙima da girman mahaifiyarsa yana jin ko wuta ta ce faɗa ba zai ƙi faɗa ba babban falon gidan ya nufa Mahad ne kaɗai a zaune yana kallo ganin muri zai saki murmushi yana faɗin yaya ka dawo tun ɗazumomi take tambayar ka ta kira wayoyin ka kuma du a kashe kansa ya jinjina sanin ta yi bacci yanzu kuma ko bata yi bacci ba bata bashi izinin shiga mata kai tsaye ba zai iya kirga so nawa ya shiga ɗakinta da haka ya nufi dainin area ya zuba wa kansa tuwo da miyar taushe bai wani ci da yawa ba don baya son cikinsa ya nauyi ya kammala ya goge bakinsa da tishu ya miƙe ya nufa hanyar ɗakinsa cike da tunanin neman mai momi take masa yana kuma addu'ar Allah ya sa ba wani abin za ta bullo masa da shi ba kamar a mafarki na ta ji ana bubbuga ta da nauyin baccin da take sa ba ta yi saurin miƙewa ba jin bugun yayawaye ta yasa ta miƙe firgigit da sunan Allah a bakinta duk da duhun ɗakin hakan bai sa ta kasa gane shi ba miƙewa ta yi tsaye ta kunna fitila haske ya gaure ya ɗakin kallo take masa mai cike da tsantsar tsana da ɓacin rai kafin ta ce fitar min daga ɗaki murmushin gefen baki ya ce ke karamar mara kunya wonin na zo na miki don na ga take-taken ki na rashin mutunci kin fi kowa sanin waye ka da ya saurin katse shi da cewa waye kamal banda mayaudari maƙaryaci fasiki azzalimi mara imani da babu tsoron al bata ƙara saba sakamakon hannu da ya ɗaga da zimmar marinta ta yi saurin riƙewa tana kallonsa cikin ido ta ce marina shine kuskure na biyu da zaka aikata a rayuwarka wallahi matuƙar baka fita rayuwata ba sai na yi sanadin rushewar dukkanin wani farin cikinka kamar yadda ka taka muhimmiyar rawa wurin tarwatsa rayuwata jinin jikinsa ya sha sosai amma kasancewarsa dan duniya ya dake da faɗin sai na tabbatar kin yi nadama wannan furucin naki da haka ya fice daga ɗakin ta bi bayansa da mugun kallo yayin da ta kai zaune ta fashe da kuka mai cin rai agogon da ke manna a falon ya kalla kusan minti talatin kenan da shigowarsa falon yana jiran fitowar momi ne gashi baya son makara zuwa asibiti amma sanin tafiya tasa zai iya janyo fushinta yasa dole ya tsaya jiranta ya ji neman me take masa kusan minti goma ya ƙara kafin fitowar momi wanda kamshin turarenta ne sanar masa da zuwanta ta zauna akan kujera tare da ɗora ƙafarta ɗaya kan ɗaya ina kwana ya faɗa yana sad da kai lafiya ta amsa a daƙile me ya ka na kashe wayoyinka da jiya cewar momi hadiza tana jijjiga ƙafa Ina tiyata ne ba tare da ta damu da ta tambaye shi operation din ya kasance ba na meye ya yi nasara ko aka san hakan cikin bada umarni ta ce an jima da daddare ka je ka gaishe da iyayen sakina sai yanzu ya san sunan matar da take son aura mishi ya numfasa da faɗin to ina ne gidan gidan aminiya ta hindu gyaɗa kan yi Tun wasu shekarun baya ya san gidan shi ma momin ya kai kuma tun daga lokacin bai sake zuwa ba san momi hindatu bata masa ba kuma har cikin ransa bai ji daɗin yadda momi ta zaɓi yarinyar hajiya hindatun a matsayin matar da za ta aura masa ba duk da cewa bai san yarinyar ba bai san halayyarta ba amma yana da yaƙinin ba za ta kasa kwaso wasu halayen daga cikin halayyar mahaifiyarta ba da tunanin hakan ya miƙe ya fita nana da atika ne ke ta fama aikin tarbar dr Morris. sakina ma ba a batta a baya ba da ita ake ta aikin ta kasa zaune ta kasa tsaye Duk wanda ya kalle ta ya san tana cikin tsananin farin ciki. Nana dan Allah ki haɗa min fruit juice irin wanda kike wa momi. Cewar Sakina. Nana ta yi murmushi ta ce kai anti Sakina sai kin ce dan Allah kawai ki ce na haɗa miki. Sakina ta yi dariya tana faɗin a'a ni da ke nema? Murmushi kawai Nana ta yi tana jinjina sauƙin kai irin na Sakina. Fridge ta buɗe ta ɗauko fruit ta soma gyarawa. Kiran momi ta ne ya sa Sakina ficewa daga kicin ɗin. Atikako kamar jiran fitar ta take. Ta ce a gaskiya anta na Sakina tana ji da wannan mijin da za ta aura. Ki duba fa ki ga yau da kanta ta shigo kicin. Nana ta yi murmushi ta ce kwarai da gaske, ni ma na ga alamar haka To Allah dai ya sa yana son ta kamar yadda take son shi. Cewar Atika. Hmm. Atika kenan. Banda abin ki wani namiji ne zai kasa fada zazzafar kaunar anti Sakina. ai tunda kika ga tana haka ba karamin son ta yake ba kuma yayi sa'ar mata Atika ta ce aiko zan so ganin shi wallahi. naji ji sauda tana faɗar haɗuwarsa. Nana ta yi dariya, a zuciyarta kuwa cewa ta yi duk wanda zai auri an ta Saki na. ai dole ya haɗu, don ita ma ba daga baya ba wurin gayu da kwalliya. Ana kiran magariba suka kammala komai, suka tafi sallah. Sakina ko ta wanka ta caɓo ado cikin wani material mai azabar kyau da tsada. Ta yi kyau sosai, tana ta da kamshi. Su saudin na ta yaba kyan da ta yi tana jin daɗi, ta san ko shakka babu dole ta burge Dr. Morris. Bayan sallar isha Dr. Morris ya fito cikin shirinsa na zuwa gidan iyayensa kina. Shadda ce gezna blue kala a jikinsa, wadda ta yi masa kyau. Hula da ke kansa ta zauna daram. Hannunsa ɗaure da agogo mai masifar tsada, wanda ya ƙara haskaka farar fata hannunsa. Ba tare da ya nemi rakiyar kowa ba, ko direbansa, ya shiga mota. Ya nufi gidansa sakina, fuskarsa san babu walwala. minti goma sha biyar ya kawo shi gidan ba tare da ɓata lokaci ba mai gadi ya buɗe masa gate ya shiga safuwan ne ya fito ya gaishe shi sannan ya masa iso zuwa falon dadi tunda sakina ta ji isowarsa ta kasa zama sai faman zirga-zirga take bakinta ya kasa rakuwa Zuko suna na suna kammala ayyukansa suka koma baya suna hira da Atika. Ni fa Allah so nake na ganshi. Allah ya sa mu za a ce mu kai masa abinci. Cewar Atika. Wai ki Atika ba gudun wulakanci ne? kin fa san halin masu kuɗin nan atika ta taɓe baki tana faɗin um ai inda sabo na saba wallahi ba zan ji komai ba ni dai kawai ina son kashe kwarkwata ido na ne yadda da ke ta ruru ta kyan nan nashi Allah ya bada sa'a cewar na na cike da takaicin halayyar atika da bata gudun wulakanci Mauriz ya gaisa da dadi cikin mutunci bai tsaya yi masa dogon tambayoyi ba duba da ya san kusan komai a kansa sosai dadin ya kwanta masa a rai shi ma dadin ya yaba da nutsuwarsa bayan dadi ya fito ya kira momi da cewar a kawo bakon abun motsa baki sakina na jin haka ta miƙe ta nufi kicin ta jera komai a kan tire sannan ta kira nana momi inda ta shigo kicin din tana jifanta da mugun kallo banda kina wata iri na ce za ta kai masa abinci kin fasan daga gidan da ya fito wani lokacin kina abu kamar mara wayo ta fice tana kiran saudar da sara su zo su ɗauka su kai masa sakina ta yi tiris ita dai tana mamakin halayyar momi san bata ga aibin haka ba har su sau da suka gama shigo da abincin bai daga kai ya kalle su ba gaisuwar su kaɗai ya amsa ba tare da ya kalle su ba yaya gaskiya mijin nan naki akwai jin kai kin ga yadda yake shan kamshi amma fa ya haɗu cewar saudat to sarkin surutu sakina ta faɗa tana hararata to ke ma ki tashi ki je ki sabin ɗin shi mana in ji momi hindatu Shike da zumuɗi sakina ta nufi fala zaune yake ya mai da hankalinsa a kan waya da sallama ta shiga ya amsa ba tare da ya ɗago kan shi ba da zauna tana zuba masa ido sansa na ƙara shiga zuciyarta lallai ba ƙaramar sa'a za ta yi ba idan har ta auri dr moris ya haɗa komai da ake buƙata a tattare da ɗa namiji fruit juice ɗin ta zuba masa a kofi ta aje a gabansa tana faɗin ga lemu ƙamshin sa ya daki hancinsa yana matuƙar son 'ya'yan itatuwa da haka ya ɗauka ya kurɓa kaɗan Take ya ji daɗin shi ya gauraye mishi kwanya. Zai iya cewa ma bai taɓa shan lemu mai daɗinsa ba. Sai ya sake kurɓa. Bai ajiye kofin ba sai da ya shanye shi tas. Yana jin kamar ya ƙara. Amma kuma baya son ya jawa kansa raini. Ita ko saki na daɗi ne ya kama ta, ganin ya shanye. A ranta ta ƙudurar aniya za ta koya ta riƙa masa. Ba tare da ya ce mata komai ba ya miƙe yana ficewa. Hakan kuma ba ƙaramin so ya yi ba. Kwalliyar da ta yi ta tashi a banza kenan. don ko so ɗaya bai ɗaga kai ya kalle ta ba rai babu daɗi ta fito daga falon fitarsa daga gidan ba daɗewa motarsa ta fara zafi dole ya fakin a gefen titi ya fito abin da kuma ya tsana kenan mota ta tsaya masa a hanya buɗe bonnet ɗin motar yayi ya koma ya jingina da mota yana kiran wayar direbansa a daidai lokacin kuma nana ta fito zuwa gida tafiya take a nutse kanta a sunkuya a ƙasa tuntuɓan da ta yi da wani dutse ne sa ta ɗago kanta wanda idan ta ya sauka kan nasa ko daga bacci ta tashi ba za ta manta da kamanninsa ba shigarsa ta yi matuƙar tafiya da imaninta me ya kawo shi unguwar ta jefo wa kanta tambayar tsawon shekarun da ta yi a unguwa bata taɓa ganinsa ba balle ta ce a nan yake ganin bonet ɗin motarsa a buɗe ya tabbatar mata da tsaya masa ta yi kuma tana kyauta da zaton ko zafi ta yi don haka ta koma gidan sasaki na ta ɗebo ruwa a buta a tsaye ta same shi har lokacin yana waya cikin sanyin murya ta ce ga ruwa ka zuba ko za ta tashi bai san lokacin da ya ɗago kai ba ya zuba mata idanu karan farko da ya kalli mace ido cikin ido kallon nasa ya haifar mata da wani irin bugun zuciya yayin da kafafuwanta suka mata nauyi tana jin kamar za ta zube a ƙasa wani irin yanayi mai wuya fasa ruwa ta tsinci kanta a ciki shi ma ya saurin janye idanunsa jin yadda zuciyarsa ta buga bai tanka ba sai ma wayarsa da ya ci gaba da dannawa a zuciyarsa yana mamakin me ya kawo ta nan kamar wacce aka dasa a gurin haka na ta tsaya ba tare da ta yi wani dogon motsi ba zuciyarta sai faman bugawa take da kyar ta iya sauke kanta ƙasa tana kallon yatsun ƙafafunsa dogaye farare tas waɗanda baƙin takalmin da ya saka suka ƙara fito da haskensu komai nasa daban ne ta faɗa a zuciyarta jin tsayuwar wata motar nesa ta ɗago da idanta tana bin motar da kallo haɗuwarta kaɗai zai iya tabbatar maka da mai tsada ce thanks ya faɗa a nitsa yana nufar wurin motar da ta tsaya banda ita kaɗai ce a tsaye a wurin za ta rantse ba da ita yake ba duba da yadda ya magana ba tare da ya kai dubansa gare ta ba wanda ke cikin motar ya yi saurin fitowa yana faɗin ka yi haƙuri ranka ya daɗe ya san halin ogan nasa baya son mota ta tsaya masa ba tare da ya amsa ba ya shiga motar ya tada ya bar wurin nana ta sauke ajiyar zuciya a sanye ta koma gidansa sakina a bakin get ta ba babu mai gadi butar ta wuce gida zuciyarta cinkushe da tunanin Dr. Morris. Dan da dakta ya bar gurin bai sake tuna da Nana ba, hasali ma ya manta da yadda ta take. Abu ɗaya ya riƙe game da ita, muryarta. Ruwan da ta kawo masa san bai sa ya ji wani abu ba, saboda ya saba. Mata kala-kala haka suke ƙoƙarin cusa kansa a wurinsa, wanda yake ganin hakan tsabar rashin aji ne da kamun kai. Sai da ya biya restoran ya siya chips don baya jin cin abinci mai nauyi. don bayan tafiyar dr maurice sakina ta shige ɗakinta tunani birjik ne a ranta a zaton ta sanin ita zai aura zai sa ya sakar mata fuska su yi hira ta fahimtar juna sai dai tunaninta ya sha bamban ta ya za su fahimci juna har ta yi nasarar shawo kansa idan ya ci gaba da haka ba ta jin za ta iya nasarar mallakarsa ita kaɗai shigowar momi hindatu ne ya katse mata tunani ta zauna a gefen gado tana faɗin ina fatan kun so mu fahimtar juna cike da damuwa ta ce mummy ba na jin dr maurice yana da ra'ayin aure na me ya faru wani abin ya ce miki momi hindata ta tambaya a ruɗe tun shiga ta wurinsa ko kallo na bai ba balle ya min magana da zai tafi ko ko sallama bai min ba sakina ta ƙara hawa yana wanke mata fuska saki momi hindata ta ja ta ce amma ke an yi wata iri wallahi duk wauta 'yan fara an tara a kanki yanzu akan wannan kika tada hankalinki har da hawaye na ɗauka ma cewa ya baya son aurenki momi aiko bai furta ba alamu sun nuna baya ra'ayina haba sakina kamar ba mace ba tun yanzu kin so makaraya shi fa namiji da kike gani bawon mace ne matukar mace ta san yadda za ta tafiyar da shi ki yi amfani da baiwarki na ya mace wurin jawo hankalinsa to kaji abokan hira anya wannan huɗu ba ta momihin da haka take to idan haka ne